الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يلزم المسلم أن يقلد مذهبا بعينه shin yana lizimtar musulmi ya yi takalidi da wata mazhaba ainihinta? قال العلامة الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بن فودي العلامة عثمان بن فوديو Allah ya masa rahama ya ce fi kitabi hidayatul tullab ila tariqis sawab a cikin littafin sa mai suna hidayatul tullab ila tariqis sawab awwaluha anna jami'a ma ja'a an shari' alayhi salatu wato farkonta lalle duk abin da yazo daga mai shari'a wato sallallahu alaihi wa sallam la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran shi mazhaba na kowa inda hadisi ya zo daga shari'a to ba a kiran wannan hadisi mazhaban kowa a sunan shi shari'a kawai yajibu al'amala biha yana wajaba ai aiki da shi ala kullu mutadayyinin bil islam ga duk wani mai biyayya ga musulunci hmm. wa yajibu ijabatu da'awa kullu man da'a ilai kuma yana wajaba amsa gayyatan duk wanda ya kira zuwa ga abu wannan hadisi din na'am ثانيا نبي أن ta'ala تعالى لم يوجب على في كتابه ولا رسوله في سنته التزام مذهب من مذاهب الدين kaga da wannan zamu fahimci kenan cewa musulunci ba wai ayi rabon gadon hadisi bane kawai hadisi in ya inganta daga manzon Allah ba a kira shi mazhaban kowa kawai zaka yi aiki da shi ne kai tsaye ba wai wanda wani ke cewa wannan hadisin malikiya bane wannan hadisin shafi'iya wannan hadisin kaza duk hadisai gaba ɗaya na manzon Allah ne kuma duk hadisai na musulunci ne an gane ko sannan na biyu lalle Allah ta'ala bai wajabta ga wani a cikin littafinsa ba ko kuma manzan Allah shi ba bai wajabta ba wani a cikin sunnansa ba iltizama mazhabin min mazahibul mujtahidin lazimtan wata mazhaba daga cikin mazhabobi na mujtahidai a ce dole sai ka bi mazhaban Imam Ahmad ko dole sai ka bi Shafi'i ko dole sai ka bi Abu Hanifa ko dole sai ka bi Malik amma in ka kibin mazhaba a kira ka wai la mazhab shi wani ai la mazhab ne shi to babu inda aka wajabta dole sai ka bi wata mazhaba babu ita a keɓance na'am na'am bi khususi a keɓance misali ولم يبلغنا أن أحدا من علماء السلف kuma labari bai kai gare mu ba cewa lalle ɗaya daga cikin malaman salaf a mara ahadan an yi takallada bi mazhabin mu'ayyan cewa ɗaya daga cikin salaf ya umurci wani ya yi taƙalidi da wata mazhaba a yananna babu inda labari ya kai mu kan haka waƙa a zalika na auka fil da wannan ya auku da sun aukar da jama'a cikin zunubi sun gane wato cewa ka riƙe mazhaba guda ɗaya, an aukar da kai ne cikin zunubi tafwitihim al-amal bi kulli hadithin lam ya'kuz bihi saboda kubutarwan wansu, za su kubutar da aiki da ainihin hadisi wanda wannan mujtahidi bai aiki da shi ba idan ka ce dole ne abu yi mazhaban abu hanifa to duk hadisin da bai aiki da shi ba za ka yi aiki da shi ba in ka ce dole abu mazhaban abu nan imam malik to duk hadisin da bai aiki da shi ba kuma ba za ka yi aiki da shi ba ila kuma hadisin bai kai gare shi ba hadisi ya inganta ko abin da ya kama da wannan suna fatan gane wannan zai kubutar da aiki da hadisin da wannan mushtahidi bai aiki da shi ba allazi amara al-khalq bi ittiba'ihi wahdahu eh wanda ainihin magaba wato masu suka zo wanda suka zo bayan salaf wato suka yi umarni da abin shi shi kadai misali an gane wannan ko sun ce abu manzon Allah ne shi kadai ba tare da an bi wani ba misali to kaga duk wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na Allah ba addinin wani bane amma da zarar an kayyade wa mutum cewa sai ya bi mazhaba to addinin wannan mai mazhaban kenan an gane wannan ko in an ce dole sai kafin malikiya to kafin imam malik ya zo na addini yake dole sai ka bi shafi'iya kafin shafi'iya zo na addini yake sannan su imam bukhari mazhabin wasu ke bi wayannan malamai su turmuzi su waye mazhabin wasu ke bi kenan sun bace kenan na bazu mazhaba ba kun fahimci na aiki sai kafin zuwan musulunci ana mazhaba a ah, kafin zuwan kai mazhaba ana musulunci manya-manyan sahabbai su abubakar su umar su umar su mai mazhabansu menene mazhaban abubakar menene mazhaban umar wane ne yabo wannan mazhaban babu kuma yadda ku saka menene mazhaban mazhaba makaranta ce daga cikin makarantu ba dole bane in shiga makarantar ka akwai makarantu da yawa kuma ba dole bane a ce in na shiga makarantar ka fatawan ka kawai zan yi aiki da shi kai ne jere mai addinin? wanda yace dole ne fatawan malik kawai za a yi aiki da shi ko fatawan shafi'i za a yi aiki da shi ko fatawan ahmad to shekul islam ibn taymiya na cewa duk wanda ya lizinta ma wani mutum bin wanda ra'ayin wani mutum a ne, to ya halatta a kulle ma kanshi ya halatta a kulle kanshi dan kana so ka wajabtar da biyayya ga wani mutum wanda ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam ku fahimci wannan ku? yanzu nasiruddin albani mai amma ba nai zahiriya me zahiriya mu gani tukuna maza ma albani zahiriya ne daga su me zahiriya wai san ne zahiriya ko albani ya wani me zahiriya ba shi ne zahiriya zahiriya ma'ana maza ban zahiriya rashin bin kiyasi kuma albani ya yi raddi sosai ga wanda ba sa bin kiyasi an gane albani bai da alaƙa da zahiriya amma yakan yi rabbi ce haza ibn hazam ala zahiriyati wani lokaci yana yin kashe-kashe da ibn hazam akan mazhaban zahiriyar shi mun ga wurare da dama da albani yake raddi ga ibn hazam amma kuma zai ga sai wani wanda bai san zai ce albani zahiriya shi ya dauka kun qur'ani da hadisi shine zahiriya don shine zahiriya amma ma zahiriya ne ai abin da zahiriya kowace mazhaba akwai abin da ta yi fice a gare shi kan sauran mazhaba kawai misali mu ce mazhaban abu hanifa kiyasi shi yasa ka samu suna sabon ra'ayi su suna fifita kiyasi ma lokaci kan nasi kan akhbaru ahad kaga su mazhaban ah, shi mazhaban abu hanifa zahiriya ya fito ne raddu fi'ilin da mazhaban abu hanifa shi zahiriya ya fito ne dan yayi fada da mazhaban abu hanifa shi maza ma abu alifa ya wuce gona da iri wajen kiyasi komai ga nan zai yi kiyasi shi kuma mazhaban zahiriya na abu dawud shi kuma ya zo bai ma yarda da kiyasi ba gaba daya kawai kitab sunna ijma kiyasi ba hujja bane a wajen yan zahiriya an gani shi yasa ibn hazm ya zo da nashi ra'ayi ya ta abin da yasa abin sa kokarin ya kore kiyasi an gani ka duba cikin littafin ilamul muwaqqi na ibn qayyim wato yayi raddi sosai ga ainihin masu inkarin kiyasi kun ne saka a gyara wannan kuskure albani kwata kwata ba shi da alaƙa da wannan albani yana kiyasi kuma ya yi da kiyasi a matsayin mazarin min mazarin tashiri. kun ne to shi ma buhari mai mazaban shi ma shi ma zahiriya so <laughs> da haka baya halatta rike wata mazhaba ka ce wannan mazhaban shi ka rike in ba shi ba rijiya dole shi zaka bi kuskure ne sannan kuma idan na rike mazhaba na ce ni ba malike ne amma ba na ta'assubanci ga kowa kamar bin ba za ka tambaye shi kai mai ce ana hambaliyun mazhab la muta'assib ni ba hambale ne ga mazhaba amma ba na ta'assubanci ina cikin mazhaba na da zarar ka kawo min hadisi wanda ya fi ra'ayin Imam Ahmad zan aje Imam Ibrahim Imam Ahmad in dauki hadisi ya bambanci tsakanin wannan da sauran babu akwai malaman da suna bi ibn taymiya yana bin mazhaba yana bin mazhaba an sa shi daga cikin tabaqatul hanabila amma kai ka san ibn taymiya baya ta kalidanci to irin wannan dan ibn taymiya ya ce hanbali to ka duba irin hanbaliyancin kuna ne amma ina gizo ke saka yan takibe na mazhaba wanda ya ɗauki mazhaba kamar qur'ani da hadisi kamar wahayi wanda aka saukar daga sama to wannan sunan shi dan bid'a ko batacce ne shi kun fahimci wannan ko kaga imamu imamu imamu qurtubi ba maliki ne shi imamu ibn kasir ba shafi'i ne shi ibn taymiya gashi nan ko imamu nawawi ba shafi'i amma kaga shafi'ancin su ba shafi'anci bane na takalidi idan sun ga wani ra'ayi wanda ya fi na malamin su ajiyewa suke to wannan shine musulunci na'am am qult sai na ce ji shehu na'am ah, qult sai na ce na'am wa hadha alladhi mala ilayhi shaykh eh wannan shine abinda shaykh dan fudiyo wannan abin da shehi ya karkata zuwa gare shi Kuma mazhabul muhaqqiqin min al ulama shine mazhaba na malamai muhaqqiqin daga cikin malamai wala yajuzu al udul ila siwa ya halatta karkata zuwa ga ra'ayin da ba shi ba annahu mazhabus salaf domin wannan shine mazhabus salaf nam as-sahaba ajma'u ala annahu yasugu lil ami wato sahabai sun yi ijma'i cewa lalle yana halatta ga ami ya nemi fatawa da kulle alimin fi mas'alatin eh ya nemi fatawa ga kowane malami a cikin mas'ala A gani za ka yi tambayar duk wani malami amma in aka ce ka rike mazhaban guda daya to sai malamin mazhaban ka yi tambaya in ya yi tafiya sai ka jira shi a gani ni ba hannafe ne sai Abu Hanifa ya dawo zan yi fatawa Kuna da wannan kun ga hadarin abu eh asirul bahiyya نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انفصل مؤسس هذه الفرقة shugaban wannan wanda ya asasa wannan kungiya ya fita ya yi tawaye ga mazhaban isnai a shari'a nam lammar da a albabiya lokacin da ya yi da awon cewa shine bab shine kofa zuwa ga duk mai saduwa zuwa ga ismai a shari'a sai ya fita wajen shi wa ankaru alai wato su ɗan shi'a suka masa inkari wa hasala bainahum niza'un shadid sai jayayya mai tsanani ya faru tsakanin su na'am fasala anhum wa kawwana lahu da'ifa na'am sai ya rabu da su ya je kafa ainihin kungiyansa ومحمد بن نصير النميري سنعطي محمد بن بن نصير النميري wato ya yi zamani da a'imman shi'a guda uku aliyu ya yi zamani da aliyu hadi al'ashir na goma daga cikin a'imma na shi'a da Hassan al-askari al ashara wa muhammadu al-mahdi al ashara wa qarid da annubuwa wa risala hmm. to wannan bawan Allah hakika ya yi da awan annabta kuma ya yi da awon manzanci wa galafi haqqil a'imma ya yi guluwi ga haƙƙin a'imma nasabahum ila maqamil uluhiyya domin ya danganta zuwa ga matsayi na allantaka wato sufiya ya rasu hijira an daga na 270 kaga yayi zamani da magabatan mu na'am wa ba'da wafatihi tawalla ri'asatan musairiya muhammad bin wato bayan rasuwan sa sai muhammad bin jundub sai jagoranci wato ri'asa na ainihin musairiya sun mantakalat ba'da zalika ila abi muhammad Abdullahi bin Muhammad. Sannan wannan kungiya ta ciru bayan haka zuwa ga Muhammad Abdullahi bin Muhammad Aljanan Aljambalani. Hmm. Wanda ya rasu an haife shi jiran annabi na 235 ya rasu 282. Wa kunyatu al-abid. Wato alkunyansa da 87. 287. Alkunyansa shine al-abid wal faris wal ghalib. An gane? Bai ibada faris balde mai zuhudu. yanzu kenan tun mutum mai zuhudu za mu ɗauke shi salafi ahalin sunna mai kirki ko mun ga mutum na da zuhudu to shi kenan sai mu rudu da shi to galiban jahilai yana daga cikin abin da malaman biri ake cin kasuwa da shi irin wayannan abubuwa wani gaskiya duk Najeriya ba mai tsoron Allah kamar shi suka ce kai ke raba tsoron Allah kai ne mai raba tsoron Allah haka ce ba mai tsoron Allah kamar shi tsoron Allah fa a cikin zuciya yake ba wai zahiri ba duk wanda ka ganshi yana yana wani abu da ganshi din nan kila wani zai gama wannan abin kila dan wuta ne ma ka ganshi yana nuna tsoron Allah magana ɗaya yayi kuka ba lalle bane zuciyar shi ya zama mai kyau mm. kama wanda ya jahilci musulunci sai ya dauka da zaran ya ga mutum yana wani ya yi kuka ya sa riga yayi faci yayi kaza sai ce wallahi tun Najeriya ban cire kowa wallahi ba mai imanin wani wallazi nafsi yadi takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa ukhrahu mm. wanda ya faɗi wannan ya faɗi kalmar da ya halakar da duniya shi da lahirar shi saboda ka ɗauki imani ka ba abin matsalar imani abu ne na zuciya musulunci ne a bayyane al'islam shi ne a bayyane saka abin da ka faɗa ɗin nan wallahi wani ya wawa da sai ka amsa shi gaban Allah hmm. Allah ya ce ni na gaya ma ya kowa imani inda da wannan kake auna imani to zaka ba wasu Kiristoci imani zaka ba yan buza zaka ba wasu mutane wanda sun shahara da zuhudu irin yan hindu din nan wani zaka ga baya cin nama duk wani abu haram yana nisantar shi kuma duk wani abu na cutan wani baya yi kuma kullum yana cikin bauta ne amma arre ne an gane ba a auna mutum imanin mutum da irin wayan abubuwa ana auna imanin mutum farko aqidan ka ya zama sahihi sannan ya zama sosai wayannan su biyo baya wayannan duk rasta ne wayannan suna inganta aqidar mutum ne ba su bane aqidar in mutum ya mutu yana da wayannan bai da aqida ina za shi in ya mutu yana da aqida bai da wayannan ba zai dauma wuta ba zai dauma wuta ba amma ana so musulmi ahli sunna ga yana da gudun duniya yana da tsoron Allah yana da yawan ibada misali duk ana bukata ga wannan sai jahilci ne wa ga musu imamu takawa ne shi sun suka naɗa shi gobe kiyama sai su gaya ma Allah sai Allah mu mun tabbatar ba ma shakka mun san abin da ke cikin zuciyar shi an gane akwai akwai mutumin da kasuwan Dimash a Zahabi yake ba da labari kasuwan Dimash da ya rasu sai da aka rufe gaba ɗaya aka ce ba kasuwa lokaci. wali ya rasu Imam Zahabi ce kun san kowaye yace makaryaci ne sosai ga hadisin Annabi mutumin gudun duniya waye ibada duk ana girmama shi amma a babi na hadisi malaman hadisi sun san mutumin banza ne kun gane amma imamu zabi ce baka yi saka faɗa ba <laughs> in ka faɗa dukar ya zama ka taɓa mai tsoron Allah akwai akwai mutane irin wannan wanda wani ko sile ba za ka shi ba wajen Allah sile nan ce a siya ba amma kuma gashi nan zahira kamar mai tsoron Allah an gane ku na'am yanzu ibn muljam da ya kashe Aliyu na abi talib ibn muljam din nan ya'yan aliyu da hassan da hussein da suka kama shi saboda jin haushi sai sara suke yi wala murmushi yake yi mm. ana sara yana murmushi suna yi suna mai musula saboda sun rasa bayan za su yi da shi ya kace su sai sara suke wala duk abin da suka sara ko abin da bai ji a cikin shi sai sai da suka kama nan kawai sai fashe da kuka ka ce ah, an sa riga ka duk ba ce to duwa duk wayannan gaba da bala ne amma wajen da zan ambaci Allah sai a tsara sai fashe da kuka to duk wannan abun wannan mutumin gashi nan kai kare ka san naka tambaya ka ce dan mutane wannan amma jiba jiyan da ke fitiri yana ambatan Allah har ƙarshen rayuwarsa yana ganin shi dan aljanna ne eh to wanda bai san wannan ba sai ta auna malamai ce daga wannan malam wani ya fi tsoron Allah kila wanda ba kake bai tsoron Allah kila ya fi shi a wajen Allah wanda kake ba tsoron Allah kila shedan ne ma shi ne ka'ida eh na mukana kana za'ili ya kasance ma abocin ilimi wa falsafa da falsafa wa zuhudi da zuhudi wa tasawuf da tasawuf safar ila misr ya yi tafiya zuwa ga misira na'am huna ka arada da'awatu a nan ne ya tallata da'awarsa ta shi'anci nam wa inda ma'ada ila maudini aljambala lokacin da ya dawo can garin shi mai suna can garin shi jambala tabi a hutul milu lahu sai wani ɗalibin shi ya bi shi kana lahu ta'alluqun bi wanda yana da alaka da shi alaka mai tsanani wanda kala fi da'awati sai ya shiga da'awansa hmm. واسم هذا التلميذ حسين بن علي حمدان سنة وانا ذلك حسين بن علي حمدان الخصيبي نعم وكان قد التقى بالجنبلاني يا كذا جاء هذا جنبلاني نزار مصر lokacin da ya ziyarci Misira wasu kana Hussein al-Husaybi sai Hussein al-Husaybi ya zauna a wajen malamin sa Abdullahi Jambala na'am wa lama ash'aluhu wato sha'anin ya haskaka wa ba a sai ainihin yabon shi ya yadu labarin shi ya yadu na yabo wama in tufil jambalani jambala bai jambalani bai rasu ba wato bai dade da rasuwa ba shekara na ijira annabi na 282 hmm. hatta khalafa hu bi asati daifa har ya har ya zama to khalifansa a cikin jagorancin kungiyar matalaka jambala na za mu kwana ne ya ya mata sa matalaka eh. jambala sai ya bar garin jambala ورجل إلى kamun jana'i muna mai muna mai kyakkyawan zaton tsoron Allah amma ka kafa sa aqida kan gaba ka aqida shi ne kan gaba zaka duba yana aqidan shi na da kyau manhajin shi na da kyau awalan sa'annan sai ka sa sauran su biyo baya ko da ko karatun boko kake akwai akwai wanda yake akwai darasin da baki shi ya biyawa ko akwai wanda yake da point da yawa Kowanne wanda point ne shi kaɗan ne za ga in ɗalibi na karatu yana ba da ƙarfi akan darasin da ya san zai samu mai point credit unit yawa <laughs> to aƙida shi ne mai credit unit in aƙida yana da matsala manhaji yana da matsala to credit unit ɗinka ya yi ƙasa sosai am akamul janayi bismillahir rahmanir rahim ولا ينافي الصور أن تمتنع المرأة min zina kulliha wato baya kora hakuri a ce mace ta hannu daga yin kwalliya duka ta ki yin kwalliya ga baki daya ala wafatu waladiha eh wato ya zama kamar ta kaba akan rasuwar ɗanta ɗanta ya rasu sai ta ki yin kwalliya ta tsaya tana nuna damuwa wannan baya kore baya hana a kira ta wannan baya kore hakuri a ce ba ta da hakuri ta yi kuskure la ba laifi bane au gairi ko kuma don wani ya rasu kaman kaman dan uwanka ya rasu ko kawata ta rasu sai ta yin ainihin kwalliya na wasu kwanaki idan lam tazid ala salasati ayyam idan ba ta ƙara ba kan kwana uku na kullura in ya zama to ta yin kwalliya kwana uku saboda babanta ya rasu ko dan uwanta ya rasu ko danta ya rasu ko kawata ta rasu wannan babu laifi ba a cewa ta yi kuskure illa ala zawjiha sai dai ga mijinta kawai fatahudda arba'ata ashhurin wa ashra ana wajen hidda. za ta yi takaba wata hudu da kwana goma لحديث زينب بنت أبي سلمى saboda hadisin Zainab binta Abi Salma kala take cewa da kanta ala ummu Habiba na shiga wajen ummu Habiba matar manzo sallallahu alaihi wasallam qalat take cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halarta ga matar da ta yi imani da Allah da rana ta karshe na'am an tahidda ta yi ta kaba ga matacce fauka salasin fiye da kwana uku baya halatta illa ala zauji arba'at ashurun. sai dai ga mijinta kawai za ta yi ma wata hudu da kwana goma amma kowa kada ta wuce kwana uku nam musamman da kaltu ala zainab binti jahsh sannan wata rana sai na shiga wajen zainab binti Jahash matar annabi lokacin da dan uwanta ya rasu fa da albi sai ta aika a kawo turare sai ta shafi turaren sai ta aika kawo tsara sai ta buga a jikinta sun makalat sai ce mali haja bizai an gane ban da wata bukata da turare ni ba wai ina bukatar turare bane yanzu da na buga turare a jikina inda son samu ne in bar jikina kaza kaza wato kada yi kwalliya amma na goga wannan ne saboda wani dalili gaira eh, anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kace ni dai na ji annabi yana cewa fa zakaratul hadith sai ta ambaci hadisi hmm. an gane wannan ko sai ta ambaci hadisi misali mai kaucewa abin da sa ta yi wannan domin annabi ya ce kada a yi ta kama ya wuce kwana uku yanzu dan uwana ya rasu yau kwana uku kenan shi yasa na sauri na goga in yi kwalliya kawai saboda bin umarni bin sunna eh موطا نعم موطا وعليكم السلام a namiji baya ba namiji baya ba eh, kan kwana nawa da bai halatta ba na shi namiji ne zagi نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الجائحة في بيع الثمار والزرع باب الجائحة a cikin cinikin ‘ya'yan itace da shuka wani musiba ya faɗa ma gona an gane ya hallakar da shuka na mutane حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه أمرة بنت عبد الرحمن نعم أنه سمعها تقول يا جتنا تشيوا ابتاع رجل ثمر حائط في زمن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya sayi ƴaƴan itacen gona a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alajahu wa qama fihi wato mutumin ya tsaya yana ta yana ta kulawa yana ta gogayya da wannan gona an gane kuma ya tsayu akan gonan sosai hatta ta bayyana lawul nuksan har sai da ainihin tawaya ya bayyana cewa gonan wani abu ya tauye fa sa'ala rabbal ha'ib an alahu aw an yuqilahu sai shi mutumin da ya siya wannan 'ya'yan itacen sai ya tambayi mai gonan cewa ya rage mishi wani abu ko kuma ya masa ikala hmm. ya bashi shi kuɗinsa shi ya karɓi gonansa ko fahimta ko hmm. fa halafa Allah yaf'al sai shi ne gonar ya rantse wallahi ba zai aikata ba zai rage ba sa'annan kuma ba zai karbi gonar shi ba shi ya riga ya ci kuɗin wa zahabat ummul mushtari ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mahaifiyar wanda ya siya din sai ta je wajen manzon Allah fa zakarar zalika lahu sai ta ambata mishi wannan ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ta'ala ta'ala Allah ya fa'al khairan ta'ala ya rantse ba zai aikata alkhairi ba ko ai yin alkhairi ne an gane ya rantsa ba zai aikata alkhairi ba wa sami'a bi zalika rabbul ha'id sai shi da gona sai ji wannan fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi sai ji da ya rasulullahi huwa law to shikenan na mai rage din mm. abin da yake so din na mai insha Allah a ka'ida idan mutum ya siyan ma da gona wato bayan gonan ya riga ya nuna ko abin da ya kama da wannan sai wani abu ya samu gonan kafin ka tsinka to ana so ya rage ma sulusi kamar yadda imam malik ya faɗa za zai rage masu sulusun hasara da kai in za ka ba shi dubu goma sha biyu zai ka ba shi dubu takwas shi ma dukan kuɗa raba hasara ku da shi an gane wannan ku? eh وحدثني an مالك أنه بلغه أن عمر Umar, bana Abdulaziz قضى بوضع الحاج عمر Umar عبد Abdulaziz ya yi hukunci da yanke ainihin ja'iha kafin a tsinke abin gonan sai ya zama to musiba ya faru kwari ko sanyi ko sojoji suka zo suka afka yunwa na damu suka cinye abin gonan to ku raba hasara za ka rage mai sulusi na'am ala malikum wa ala zalika al'amru indana malik ce akan wannan ne al'amari a wajen mu ala malikum wal ja'ihatu allati tudau an al mushtari maliki ce ja'iha wanda ake rage wa mushtari shine ana rage sulusi ne fa sa'ida ko fiye da haka wala yakunu ma duna zalika ja'iha amma in hasaran bai kai sulusi ba ba komai in an zuwa an cinye dan dan wani abu da bai wuce buhu ɗaya ba أشين بقول ثلاثين بقول خمسين كيها بوري كده كيها سارة يا يا ما إيش هذي إيش هذي نعم نعم نعم سنة نذكر مودي كونا كونا إيه. نعم نعم نعم باب ما جاء في ال استعار عند الحاجة بابا أبن ده يزوج منها سترة mutum ya rufe jikinsa idan bukata ya taso haddathana kutaiba bin sa'id haddathana abdussalam bin harb al-mula'i عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى Iza, عليه وسلم إذا أراد الحاجة النبي يقول إن أنا سوى نبقاتا لم a صوبه baya daga tufafinsa hatta ya dunuwa min al-ard eh annabi in zai biya bukata zai kama ruwa ko bayan gidan haka baya daga tufafinsa sai ya zo kusa da ƙasa hmm. kun gane baya daga tufafi sai ya zo kusa da kasa idan idan mutum zai biya bukata kada ya saurin daga tufafi sai ya sunkuya ya zo gab da ƙasa sa'annan ya cire tufafinsa a gane ala abu isa haka za haka za rawa muhammad bin rabi'a an al-ahmash an anas hadha al-hadith وروى وكي وأبو يحيى يحيى الحماني قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع أثوبه na'am attajinu min al-ard eh kana nabi annabi ya kasance in yana da wata bukata baya daga tufafinsa har sai ya zo kusa da ƙasa wakilal hadisain mursalun dukan hadisan gaba ɗaya mursalai ne kenan dukan hadisan ba su inganta ba misali wa yuqalu lam yasma'i al-a'mash min anas eh ana cewa a'mash tabi'i ne shi hmm. a'mash rahimahullah bai ji daga anas dan malik as-sahabi ba wala min ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan amash bai ji wani hadisi ba daga ɗaya cikin sahabban manzo sallallahu alaihi da hadisi daga ga amash ya ruwaito zuwa ga sahabbai to kenan mursal ne shi na'am na'am wa qad nazara anas bin malik wa qala ra'aytuhu yusalli wato ya kalli anas dan malik sai ke cewa na gan shi yana sallah wa zakara anhu hikayatan fi sai ambaci kaya wal amash ismuhu sulaiman bin miran abu muhammad al-kahili eh wa huwa maula lahum shi baradan bawa ne nasu amash yace kana abi hamila hamila sawarrafu masruq babana ya kasance wato shi mai daukan kaya ne sai sai masruq ya gaji shi a wajen dauka babu ma ja'a fi karahatil istinja'u bil yamin istinja'i bil babu abin da zo game da karhancin istinja'i da hannun dama haddathana muhammad bin abi uh, umar al-makki haddathana sufyan bin uyayna an ma'mar an yahya bin abi kafir an abdullah bin abi qatada an abi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yamassa ar-rajul zakarahu bi yaminihi manzo Allah sallallahu ya hana mutum ya shafi zakarin shi da hannun damansa fi hadha bab an Aisha wa Salman. A cikin wannan babi akwai hadisai da dama daga Aisha da Salman wa Abi Hurairah da Hanif. Na'am, Sa'ar bin Hunayf. Na'am, ala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Wato Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisi hasanun ne sahih. Na'am, wa Abu Qatada al-Ansari ismuhu Al-Haris bin Rubi'i. Na'am wal amalu ala hadha inda ammati ahli al-ilm. Wato aiki yana kan wannan hadisin a wajen duka ma'abota ilimi kada a rike zakari da hannun dama. Kar wul istinja'a bil yamin. Sun kyamaci istinja'i da hannun dama. Na'am babu Kwashi shi? Na'am. Na'am. Na assalamu alaikum wa A ah, bayani akan tafsiri ana ƙara tunatar da 'yan uwa lalle a tsara zage dangi sosai kamar yadda malam ya yi ishara lalle ya kamata a ce mu ne muke ba da gudunmawa mafi tsoka akan abin da ya shafi wannan tafsiri da. to amma an ɗan samu ɗan rauni kaɗan muna fatan dai za a ƙara dagewa da ba da himma wanda suka rubuta sunayen su ƙoƙari a cika alƙawari dan so da yawa za ku ga duk shekara an rubuta sunaye za a samu wani su su bada su kuma ba za su bada ba so da haka da Allah ya ƙoƙari a yi himma a bada a bada gudunmawa na tafsirin nan sannan idan ka san wani wanda ah, za a wata takarda zai ba da gudun to akwai takardu da aka fito da su na tafsirin sai mutum ya zo ya amsa sannan kuma ya bibiya don so da yawa za ga an bubbuga takardun nan amma kuma babu abin da yake dawowa kan abu saboda haka da Allah yi kokari in ka amshi takardan ka kai wani to ka bibiyi abun domin a samu abin da ya kamata duk dai ana so ne a tallafa tafsiri domin tafsiri ya samu abin da ya dace misali a babu wannan muna fatan Allah ba da ikon kokari a kai sai yi taimako kamar yadda aka saba a ran sati sati ana amfani taimako don gudanar da harkokin